We like to use this medium to seek for assistance from Nigerian Manufacturers Association to come to the aid of Borno people. They really need assistance. uwar gidan shugaban kasar Najeriya Hajiya Aisha Buhari kenan lokacin da ta ka ziyara jihar Borno ya kira ga masana'antu masu zaman kansu da su tallafa wa al'umman jihar Borno da su ce suna buƙatar taimakon gaggawa game da irin halin kakanikani da suka samu kansu ciki na irin wannan rigingimu da ya ta al'umman jihar Borno Hajiya Aisha Buhari da ya ta mika kayayyakin tallafi ne ga gwamnatin jihar Borno wanda ya da kayan abinci da tufafi da kayan masarufi da kayan shayi da ma dai irin kayayyakin bukatu irin na yau da kullum wanda ta ce wannan so matabi ne kawai don kuwa akwai kayayyakin tallafi da dama da za su kawo don taimakawa waɗanda rigingimin Boko Haram ɗin ya shafa. Uwar gidan shugaban ƙasan ta kuma kafa wani kwamiti mai mutum goma sha ɗaya ƙarƙashin jagorancin uwar gidan gwamnan jihar Borno Hajiya na na kashin Shatima wadda kuma ta ɗaura alhakin rabon waɗannan kayi ga waɗanda wannan iftila'i ya shafa. Yan wana mata yau ganiya Maiduguri na zo duba ku da yaran yaranmu. Alhamdulillah mun gode ma Allah yaƙi dai ya zo mana ƙarshe wayanda suka rasa rayukansu a sanadiyan wannan fadan muna neman allah ya yi musu gafara wayanda suka rasa abin duniya kuma allah ya mayar musu saboda abubuwan da ya riga ya faru a maiduguri yanzu an samu sauki mutane suna so su koma garuruwansu amma ba su da muhalli ba su da abinci ba su da sutura mun ga abun ba zai yi ba mu ringa barma shatima his excellency kashim shatima shi kadai ba na ga ya kamata mu kawo mishi a gudunmawa ne yau na taho da wasu matan gwamnoni duk wanda yake da abu daga abinci sutura da kayan gini su zo su taimaka ma mai duguri, su koma inda suke sai kuma na dauki mata na ce to su duba yadda za a dinga rarraba kayayyakin nan a tabbata ya kai hannu hannu waɗanda suke bukatan kayan hajiya na na kan timo dai ita ce uwar gidan gwamnan jihar borno wanda kuma ta shugabanci wannan kwamiti mai mutum goma sha ɗaya ba abin da za mu ce miki mun gode insha Allah amanan ɗaya ne amma inda kika sa mana wannan amanan insha Allahu duk wanda ya cancance ya samu ko sabulu ɗaya ne insha Allahu za mu yi da tsoron Allah mun gode miki Allah ya bar zumunci shi ma gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Tima ya yi bawa uwar gidan shugaban kasan game da wannan namijin kokari da kuma nuna damuwa game da halin da al'umman jihar Borno suka shiga yace ita ce matan shugaban kasa na farko da ta kawo ziyara wannan jiha don tallafawa al'umman jihar Borno game da irin wannan hali da suka shiga The Vice President of the Federal Republic of Nigeria was in Borno State a grand record of three times yace cikin watanni shida nan da suka gabata mataimakin shugaban kasar Najeriya ya zo sau uku haka shi ma shugaban majalisar dattawa ya kawo ziyara wannan jiha da kuma babban ministan ma'aikatan yatsa labarai ya ce wannan alamu ne na nuni da cewa wannan gwamnati a shirye take tallafawa al'umman jihar game da irin wannan matsaloli da suka shiga wannan ziyara na matan shugaban kasan dai ya hada da uwar gidan shugaban majalisar dattawan Najeriya da na gwamnonin Adamawa da Ogun da Bauchi da kuma Nasarawa wanda suka ziyarci sansanin yan gudun hijira da ke da Dalori kuma zarce fada mai mataba Shehun Borno Alhaji Abubakar Umar Garbe Ibn Elkanami inda mai martaban ya nuna jin daɗin sa game da wannan ziyara sannan kuma ya kira gwamnatin tarayya da ta yi kokari wajen samar ma matasan jihar aiki musamman ma na ganin cewa ana lakanta wannan tashe-tashen hankula ne sakamakon rashin ayyukan yi a tsakanin matasa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya